tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da talatin ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na ɗari biyu da sha bakwai daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin bologul maram من أدلة الأحكام نا الحافظ ابن حجر الأسقلاني الله مدوك مدوككين سركي مي ساكيا دا الخيري إذن دين وابس من تابا من كارنتا حديثي guda biyu da ummu salama allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda ta yi mana bayani dangane da tambayan da un musulmin ta yi a kan abin da ya shafi mafarki sannan muka ji irin ansan da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayar dangane da al'amarin wannan tambaya da kuma fashin baki da annabi ya yi a cikin ansan da annabi ya bayar akwai abin da malaman usulu suke kira da jawabul hakim domin tambaye shin za a yi wanka sai ce famin aina ya kone shaba to daga ciki akwai abubuwan da za a cire masu yawan gaske na ilimin kimiyya wanda mun ɗan tattauna kaɗan daga ciki a karatunmu da ya gabata domin da za a karanta wahayin farko cike ki da al'amarin da ya shafi ilimin kimiyya wanda kafin duniyan turai ta waye annabi ya zo da abin da ya gagare su baki ɗaya matsala abin da ya sami mu musulmi mun zama ci ma zaune ne madadin mu miƙe mu yi karatu mu yi bincike mu yi abin da ya kamata kawai sai muka miƙe kafa mu dai komi a mana duk lokacin da mutum ya zama shi dai komi ai mashi to ba alheri a cikin rayuwan shi a nan gaba zai tozarta sannan zai tozartar da duk waɗanda suke ƙarƙashin shi da wajibin su ya zama a kan shi domin waɗanda yake tsammanin su yi mashi ɗin idan ya zama ba su ko suka ƙi to ya shiga matsala shi sa ina fada muku gaskiya kowa ya miƙe ya yi abin da zai gina rayuwan shi ta nan duniya da kuma makoman shi a ranar gobe kiyama in kana tunanin ka samu arha ko ka samu sauƙi ko ka samu bulus to jama'a lokacin ya wuce ina ba ku shawara kowa ya dage abin da yake ganin shi zai fishe shi an gano wannan kawai mutane sun zauna ba wani karsashi na abubuwan da za a yi in ga kalli shirme da matan aure suke a cikin gidaje abin sai baka shi. da za ka kalli shirme da su kuma mazan aure suke yi sai ka ce ga abun bugu ba makami ko ba sanda kun gane kowa ya miƙe yaƙi an samu wuri kawai a mimmiƙe ƙafa ana yin abubuwan da bai kamata ba in surutu ne mun fi kowa surutu a duk duniya allah to bayan da muka yi tahrijin hadisan sai mala ya ce fiqhul hadis qawluhu a cikin hadisin da ya ce um musulmin hiya sahalatu bintu milhan ita um musulmin sunanta sahalatu yar milhan bi kasar mim alal ashhar al ansariya ita un um musulaim rumaisa asalin sunanta kenan ummu anas bunu malik kina yanzu idan aka sa ma 'ya suna ummu sulaim ummu sulaim alkunyanta kenan za a iya ce mata rumaisa rumaisa wannan kaman ka ce nickname ɗinta ne asalin sunanta na yanka sahala kenan rumaisa za a iya ce mata un musulaim a matsayin alkunya za a iya ce mata rumaisa a matsayin nickname sannan za a kira ta da sahala shine asalin sunanta kenan sunanta uku kenan sahala mun gani za ka iya barin rumai sa'u a matsayin sunan sai sahalatu ya zama nikin ɗinta an fahimci wannan da kyau ku kuma ka rika mata alkunya da un musulai shi sa kafin mu sa suna mu binciki tarihin yadda sunan yake mu san shi gaba da baya yadda idan muka sa shi mun san me muka sa an gane wannan allah ya taimake mu laha suhuba wa riwaya ita ummu sulaimin ya ce sannan ɗaliban manzan allah ce ta ilimi wanda ta yi riwayan karatu mai yawa daga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanat tata malik bunin nazar da ita un musulmin tana ƙarƙashin auren wani mutum ne mai suna maliku ɗan nadar fil jahiliya fawaladat lahu anasan to sai ta haifan mai ɗa mai suna anas ɗanta ɗaya gyal tare da shi kare kenan <clears throat> bata ma jima da auren ba falamma ja al-islamu aslamat ma'a ha min al-ansar yayin da musulunci ya zo sai ta musulunta tare da ta baki ɗayansu mutanen madina barku ga a lokacin da ka fara gwagwarmaya <clears throat> ka ko abu daga farko da wahala daɗi ba daɗi idan ka haƙura aka tafi aka tafi zai zama maka da sauƙi idan ya zama ka samu abu da sauƙi kana ta dumurmusar romo to kai hankali ko dai wannan abin ka yi ƙoƙari ka alkinta shi kai kabba kabba kai taka tsantsan kafin rushewan shi ko kuma ka sa mashi lokacin da za ka bar shi mun gane abin da ka gina shi da farko ka cuya to romo zai zo sauƙi zai zo in sauƙin nan ya zo to lallai ke tattalin shi in ka fara abu ka gan shi da romo raba-raba to kai tattalin shi don wallahi zai yi ƙasa kun gano wannan yanzu annabi ya fara al'amarin musulunci da wahala a makka duk wanda ya shiga addinin wuya yake ci ana cikin damuwa kullum da kuncin wanda za a kawo rahoton cewa an kware shi a garin amma ku ji ikon allah shekara sha uku da shiga cin wancan ƙangin yau ga mutanen madina duk sun musulunta ba kai ko ina ba ma garin ya dawo hannun annabi ah, kwana nawa ne da shan wahalan can mun gane shekaru sha uku ne kuma dududu shekarun wahalan ma goma ne don shekaru uku ba a wahayi wai dan adam ya kasa haƙurin shekara goma a lokacin da dan adam yi gajen haƙuri na abubuwan da dai yake yi ba abin da zai biyo mai baya illa damuwa da takaici jama'a kuna gane wannan to ita um muslim tana daga cikin waɗanda duk suka musulunta daga cikin mutanen madina fagadiba lizalika wannan musuluncin shi ya ɓata mu mijinta rai fakharaja ila sham to duk abin da kuke gani mai kyau ne duk abin da kuke kallo ga yadda ya kamata a yi shi cin da ba ku mallaki zuciyar mutane ba to sai kun natsu yanzu kaga duk yadda muke ganin musulunci abu ne mai kyau duk yadda muke ganin musulunci alheri ne duk yadda muke ganin darajar musulunci ga wani mutum baya so kuma shi ya yi zamani ma da annabi inda ya so ma da ya haɗu da annabin <clears throat> shi an musulunta ran shi ya ɓaci don me za a musulunta shi an mai laifi an gane shi sa karka yarda ka bari wani ya bata maka rai haka kawai ka tsaya ka karanci mutane idan ka fahimce su ga inda suka fuskanta kai kuma ka ga wannan fuskan ba za ka iya fuskantar shi ba ka rabu da su mun gano wannan da kyau ku ba fada ba ba gaba ba an bayanta in ba haka malam sai ka bata ma kanka lokaci cin da ba kai ka yi su ba kuma zuciyarsu da manufofinsu ba kai kake tsarawa ba to kawai sai ka kyale su an fahimci wannan da kyau ko allah ya kai mu nan da shekara goma in dai rayuwa ta yi tsawo to wannan lokacin ne za a tace a tantance suwane ne ba suwane ne ba an gane wannan da kyau ko a lokacin za a fahimta amma dan adam yana da gajen haƙuri ne yara mutumin nan <clears throat> sanda ya duk mutanen madina sun musulunta ba fushi ya kamata yi ba a kun musulunta yi eh, to ina nan a garinmu cin da dai musuluncin nan bai hana ni yin abin da ni zan yi ba haka ni ko ba zan hana musulunci yin abin da yake yi ba ina ganin aka yi haka zai nashi za su yi nasu har kila ba maki inda a wanda yake zuwa ga abin da ya yarda da shi daidai ne a shikenan mai yiwa ya nasara mai yiwa kuma su su ja shi da ma sai gaugawan yanke hukunci tun mutum mai saurin fushi da yin hukunci a cikin fushi za ka same shi da saurin nadama mun gano wannan da kyau ku da saurin nadama kuma ka ce ka ƙara mai da yana da girman kai da jin isa da raina mutane to ga mutum irin wannan in ya tashi nadama nadama ba ta da kyau allah ya kiyaye faharaja ila sham fahalaka to sai shi malik sai ya tafi ƙasan sham can sai ya hallaka sun ha abu talhatal ansari daga nan sai abu talha sai ya nemi aurenta faƙalat <clears throat> sai da ce in aslamta ta zawajtuka in har za ka musulunta to ba matsala aure ya tabbata tsakanin ni da kai wala uridu ka sadakan ghairahu sai ta ce in dai da za ka musulunta to ai shi kenan ni ba na bukatan wani sadaki a hannunka in ba musuluncin ba jama'a tintin maza na son bulus wallahi kun gane wannan tintini namiji na son bulus matan nan kuna cewa wai ba a zuwa ana aure ku rage farashi ku gani mana hmm? har waɗanda suke cewa ba yanzu ba ba yanzu ba ko an manyanta duk za su shigo ciki yanzu gaga an ce musulunta sauƙi ya samu ah, zai musulunta ko ba zai musulunta ba ahab <coughs> ina gaya mu titi <laughs> da wala na son sauki wajen aure yayi hmm? ba ga jihar kano da aka ce an sauke farashi an fi fito ba haka ne a nan ma da za a za a fito za ka zo ka ce kana son aure ne malam hidindimin da ke karkashin shi in baka shirya ba sai ka zo yi abin kunya sai ka yi shiri shiri mafi mahimmanci jama'a shine mahalli ya danganta ga yanayinka so da dama mutane in ba san kansu ba sai sa kansa cikin rudani akwai mutumin da ya kai wani wuri a rayuwa kun gane wannan aƙalla in zai zauna a wuri ya kamata ko da rabin ɗaki ne zama shi ɗaya ba wai don iyalan shi ba don shi yanayin ya zauna tare da wasu komin girman inda zai zauna akwai tozarci tare da shi an fahimci wannan da kyau ko da saƙon inda zai sa haƙarƙarin shi kaɗai amma ya zama wajen an yi hauzin shi a matsayin shi kadai an gane wannan da kyau ku to al'amarin ya fi da mutane sai su ce a to kamata ya kalla a ce ga waje duka dai ba su kallon wannan mutane ba sa lissafi saboda suna da duhun kai duk mutum mai duhun kai ko bai san me yake yi ba kamata yin za ka buƙaci aure ka fara tunanin mahalli shine mafi mahimmanci sannan ka duba ga za ka yi ɗaukan ɗawainiya shi zai za karo na biyu to duk waɗannan abubuwan da za su biyo baya na haraji da ake sawa to wannan kuma masu sauƙi ne wanda akwai waɗanda kawai za ka ƙi ne da ɗabi'a sai ga an tafi yi magana an ce za a yi kaza ka ce to yana karya wuya ne yi gaddama da kowa to lokaci na kuriya har yanzu ba to ai za a yi ai ba ɗaura auren ba ana gobe za su kira ka har yanzu fa an ce za a yi abu kaza ba a yi ba ka ce to za a yi dama ka ce kai ne za ka yi za a yi ina ma maki a inugu wani na can yana yi kun gano wannan da kyau ku cewa yi za a yi ba ka ce za ka yi ba ka rabu da su za su ta kunci ne allah ka yi ma a zahar za a daura ko ba za a daura ba jama'a ku daina yadda kuna fada da ku haka kawai ba wani dalilin fada a cikin shi abu ya fi ka kana zuwa ka ce za ka yi masu bayani ko rigima za ku yi kawai rikici za ku yi da su a kyale su duk abin da suka kawo ka ce me to to ya kai alkawari ka ce to alkawari ne labari aka baka ka ce me to to kaga an ce ba a bukatan komi hatta sadakin ba an haƙura me yake bukata kaɗai ya musulunta kuma dama mai arziki ne shi yana da inda zai rakube yana da inda zai zauna ya mallaki komi yana da tsari fa aslama sai ya musulunta fa zawwajaha bihi Ha' anas bin malikin radiyallahu anhu sai zama ɗanta anas shine waliyi wanda ya ɗaura mashi aure da ita duk girman mace ko. duk matsayinta ko ma yi nata in dai har za ta yi aure ba ta sata daura ɗaura ma kanta aure ba wa zai ɗaura mata aure wannan namiji wannan namijin koda kuwa ɗan da ita ce ta haifa kun gano wannan da kyau shi zai ɗaura mata aure da wannan ne za ku gane ita mace kullun jagorantanta ake yi ba ta zama jagora in ka batta ta yanke hukunci sai an samu matsala ba a yi saboda tana kallon yanzu yanzu ne an gani to ne sai male ce kanan min aqalin nisa ita um musulmin tana daga cikin matan da a tarihi tana sahun gaba wajen hankali da tunani nazari da hangen nesa Kuma samun irin waɗannan matan yawa ba su da yawa da allah maɗaukin sarki zai taimake ka da irinsu ƙwaya ɗaya to za ga kana bin ta yadda ka san uwar da ta haife ka sau da hankali duk abin da za ta faɗa sai ta lissafa shi kullum cikin lissafin tsarin kalmominta da ayyukanta da yanayin fuskanta amma mace fahimta ya fushi in ba da san me take yi ba kana kallanta za gane wai fushi take yi wai ta shiga damuwa za a gani cikin kalmominta za a gani cikin mu'amalanta za a gani cikin kominata wannan yana nuna raunin hankali ne wai kana son ka ga walwalan mace wai kai mata abin da take so wannan ya zama shirme da shiriri ta rashin hankali ke haifar da wannan ranki ya ɓace da gunzuma hankali kakke da ki nuna in dai shi mai hankali ne a kowa gyara ya sani ai an gane yana nan ana tafa ko ba ki gaya mai ran nan kai kaza ba <laughs> zai gane kuma ya sani amma mafi yawanci abin da ke haifar da ruɗani a zamantakewan mata da miji ko shine cikinsa akwai wanda hankalin bai riga ya gama ƙwari ya nuna ba ko shi ko ita ko su duka to tana daga cin aqalun nisa shi hankali yana sa ka hasashi abu ka gano shi akwai abin da za a faɗa ma akwai abin da in an faɗi maka shi kai da kanka za ka gano kamar guda biyar zuwa goma ƙarƙashin shi idan hankalinka bai auna maka waɗannan kotu kana da matsala Allah kana da matsala jama'a mun fahimci wannan da kyau ku ta daga cikin min akalin nisa yanzu wannan <clears throat> abu talatal ansari da ta ce musuluncin shi shine sadakinta kaga yadda awa ce tare da cewa shi abu talha din nan fa mai arziki ne Dan tayar a nan ta tsinta a ina a gaba ya gada kusan wannan sannan na biyu ba fa yaro ba ne don lalle yana da wasu matan don abin da ke nuni kan haka ɗan da ta haifa ɗin nan ya rasu ai ta gaya mutanen gidan kada a faɗi karku ɗauka saurayi ne auren fari don kamata yi duk lokacin da za ki ba da aure ko ƙanwanki za ta yi aure ko kanki za a aura ya kamata ki za ki nazari wanda zai aure ki matashi ne saurayi ne auren fari to akwai yadda ake fuskantar shi shin wannan da zai aure ya taɓa yin aure yanzu ma yana da mata matan shi nawa shin da ya taɓa yin auren ya taɓa samun matsalan aure na zamantakewa Eh. wannan yadda yake mu'amala da shi fa daban shin yana da 'ya'ya 'ya'yan na akwai waɗanda suka tasa suka yi hankali <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan in ba a lissafin waɗannan abubuwan ko za a zo a rika kwaba abubuwa wanda ya kamata a mu'amalance shi da nau'i kaza ko yanayi iri kaza sai a mu'amalance shi da wani abu na shiririta wanda ba haka ya kamata a mu'amalance shi da shi ba sai a zo ana magidanci wanda yake da iyali da yawa ko yi taɓa samun matsaloli da rikice-rikicen aure sai a zo a sa ana kallon shi da matsayi irin na saurayin da bai taɓa aure ba yanda idan wannan yake a rufe rijib ko wannan idan shi ba bai rufe ba yana yana lissafi ya san me ya haifan mai da matsala ai mun gano wannan da ke ku ya san menene to ma ba a wannan lissafin sam ita wannan ta yi ta yi nazari ta san me take yi shi sa ta tsara maganin da ta tsara yadda dai shigo daga ciki an gane in ya shigo magana ya kare duk yadda za a yi wanda ke ga yana ɗan leke leƙe ko ki kwantar da hankalin hankalinki tsaf ki jawo shi in ya riga ya shigo ba an gama ba to amma daga iyayen har su 'yan matan da zaurawan har su samarin da waɗanda suke magidantan in ka kalli yadda suke yin al'amuran sai ga al'amari ya zama gashi ga irin shi kaga wai dattijo ne da furfaren shi ya je nemo ƙarin aure kaga yana ɗabi'u irin da matasa dole abubuwan ba lalle ne ka je kana bata lokaci a kansu ba ka tsaya a yanayi na gaskiya kawai dan da za ka binciki yadda aka tattauna wajen auren nan za ka yi mamaki ai ya zazzu wajen da sun yi magana daga cikin abin da ta gaya mai wai kai wannan gunki da kuke bauta ma ba ice kuke zuwa daji ku saro ku kai wajen makeri wajen kafinta wane ya sassaƙa muku ba tun daga lokacin ta fara same shakka kun gano wannan tun daga lokacin da fara samun shakka yana daga cikin in ka san mutum mai hikima ne yana da fasaha yana da azanci ka daina ce mashi wani zauna mai magana domin wannan mataki ne na raini kun gano wannan da kyau ko da wulaƙantar da shi kawai ka samu dama kun haɗu e kawai ci gaba da faɗin magananka kuma shi kanshi maganan karka nuna mai ka faɗa mu kamar shugaban ƙasa ne an shekara uku waɗanda suka ce da su aka tura motan duk wanda ya ce da shi aka tura motan shugaban ƙasa a najeriya yanzu ƙarya yake ba wanda ya tura wannan motan ta kai magaci allah ne sai kuma talakawan najeriya duk wanda ya bada gudunmawa allah ya aiki da shi ne kawai an fahimci wannan da kyau ku to kuma abin da nake cewa jama'a ba a bari a kwashe duka ya kamata jama'a su sani kuma wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina in ta yunkuru da wanda ya taba ta da wanda bai taba ba da wanda ma bai da labarinta wallahi sai ta ci shi aka take yanzu ga waɗanda suke cewa mu ne muka yi uwa da makarbiya ku rubuta ku aji allah ya kai mu 13 2019 ya tsallaka ku gani kaga waɗannan da ake cewa shugabannin kaza shugabannin kaza masu uwa a murhu ko to allah ya sa ma a yi yabo ba fallasa mun gano wannan da kyau ko wannan kuma na bar mu zuciyata to ka zo ce ni fa har yanzu ka ƙi man kaza ba zai yi ba ba a mu shugaba haka duk wanda ya fahimci cewa shi shugaba ne ba a mai haka yanzu shekaran jiya mun tattauna da wata yarinya ta kawo ƙaran mijinta malam da na fahimci abubuwan take ko ita ke da matsaloli mutum ne dattijo mai arziki kuma ga mulki a hannun shi sai tana mai mu'amala irin na matashi wanda yake neman abinci yanzu mun ta kasa gane cewa shi dinnan ko to ba ka yi kamata ta yi ba sai da na tsara mata na ce kaza za ki riƙa yi kake kaza inda shi yanzu ya riga fa ya kai mataki na ƙarshe na rayuwa duk abin da ake so a ji ko a gani ya gama jin shi ya gama ganin shi yanzu idan shi a buɗe yake ƙyar shi ko wancan da inda shi kika aura da ke da shi duk makafi ne za ku rika rayuwa ne afa man yamshi kibban ala yake ahada amman yamshi sawiyyan ala siratul mustaqim kaga shi wannan da ya zama established a rayuwa yamshi sawiyyan ala siratul mustaqim shi kuma wancan matashin yamshi ala wajihi mukibban amma a rayuwa sai ku rika lissafa ta ko iku iku samari ku ku san yadda za ku rika lissafa rayuwa ku gane cewa wani da ke cikin ku fa ya taka wani mataki wanda ya fi naku hudda da magana sai ku rika lissafawa ku gane mu dai haƙƙin mu gaya muku allah ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyanku ta zan kuka gaba da nadaman mai kin gaskiya maganan nan da mala ya kawo ta ban sha'awa kanat min aqalin nisa wa asbatahunna kalban sannan ta fi duk mata na zamanin zamaninta direwan zuciya kaga wannan na rantse da allah za ka samu maza miliyan ɗaya baka samu dubu ɗari masu wannan siffan ba su ku a cikin mata dubu ɗari zai wahala ka samu ɗaya mai wannan siffan zuciyan ya ƙi tsayawa waje ɗaya tana tunanin kaza tana kaɗa kaza tana kaza mijinta ne ko mai neman ta zai gaya mata kaza amma akwai wasu suna gefe suna gaya mata kaza kuma ko zuciyanta na riya mata ko kaza ba ta da sabat ko kun yi aure da irin wacce ba ta da cikakken nunannan hankali da sabat sai kun samu matsala mun gano wannan kisa idan mace tana harkan ilimi waɗannan abubuwan jinsu za ta yi ta loda su a cikin me cikin tsari da gudanar da al'amuranta ta tunkari nan haka take e eh, kaifi ɗe to ta tsaya haka kawai da da sabati kan abin take yi za ka samu mace a gidan mijinta yau mai gida ya ɓata mata rai duk abin da take na kirki a gidan sai ta yi. wai ta ɓata mata rai ba ta da sabati ne ba ta da cikakken hankali ne an ɓata miki rai e duk abin da kike na kyautatawa ke yi duk abin da ya dace ki yi in mai gida ya zo ki tarbe shi da murnanki da murmushinki da komi kina nan bacin zai zuwa yake yi in ya tafi shi kenan an huta idan ya daɗe bai tafi ba ana nan sai ki samu lokaci ana wasa ana dariya sai ki gabatar da korafinki cikin hikima sai ya gane amma cikin tashin hankali da ɗaura fuska dukan shi zaki kin gane kin kasa gane cewa shine babban boss a gidan daga ran da kuke tafiya a cikin harka ka kasa gane wane shine jagora to akwai matsala akwai waɗanda su ana tafiya da su su mabiya ne amma kuma suna da ƙarfin da a cikin tafiyan da sa ƙafa ka ingije su a cikin harkar da matsala ba an gane wannan to su kuma shugaba yana da hankali da nazari na yadda zai tafi tare da su yanzu a najeriyance za ka ce waɗanda suke makalkale da yau suke jagoranci ba waɗanda suke da laifi ne hikima ne na shugaban da yake ya goge kuma ƙwaƙwalwan shi ta nuna ya yi gudanar da abin da yake gudanarwa a haka za a kai lokacin da kowa za ta kalli kowa ai wannan wata magana ne nake yin ta a sarki allah madaukin sarki ya samu dace wa afdalahunna adaban wa dinan sannan wajen ladabi wajen tsari na ɗa'a da biyayya da kuma gudanar da addini yadda yake un umm musulmin tana daga waɗanda ke sahun gaba gano wannan da kyau ku tun da kake da ita baka taba je a riwaya an ce ga korafi kaza ba baka taba ba cikon hankalinta ne ma ya sa lokacin da annabi ya iso garin madina ta ɗauki ɗanta ɗaya tilo ta ce manzan allah gayi nan ka koyar man da shi jiyan da anas ya zama a duniya yau ku abin da ke damunku shine so da ƙi na 'ya'yanku yana cikin zuciyanku kuma a tare yake tafiya kuna cewa kuna son 'ya'yanku amma ƙarya ne ba son su ke ba su kuke yi ka ƙi yadda ka wahala don nan gaba kai da 'ya'yanka da jikokinka ku huta wallahi jama'a wannan abin na bani mamaki yanzu kai ka wahala ka sharɓa gumin goshinka domin ɗanka ya samu ingantaccen ilimi da ingantacciyar tarbiyya to wannan shi ya nuna kana matuƙan ƙaunan shi wallahi duk wahalan da za ka yi ka wahala ɗanka ya samu tarbiyya na ƙwarai kuma ya samu ingantaccen ilimin addini da na zamani ba kai asara ba domin wannan ɗan ƙaddara ka mutu bai fara kawo maka return ba ba matsala ba dai kai mai tarbiyya ba kana kwanci a kabari za ka kwasan return ɗinka ba asaran da ka yi riba na nan a jakanka idan ko kana raye to za ka gani ko da kaya manyanta ka tsofan da gishiri da magi da sukari sun gushe daga jin ɗanɗananka ko to za ga yadda zai kula da 'yan ƙananan ƙannin shi da kuma 'yan jikokinka duk abin da kake so a yi mawana kaza zai je zai so da ka gina shi tintin amma yanzu kawai mun sako yaran sai kuma muka koma muka nemi bencina muka zazzauna malam ka gaya man ta yaya ne nan gaban makomanmu za ta yi kyau tsakaninmu da allah jama'a ba inda za mutum ɗaya iya samu muku da sassauci a cikin rayuwa sai an haɗa duka wane kawo kaza wane kawo kaza wane kawo kaza wane kawo kaza rayuwar nan jama'a ta hukunta cewa sai an yi amfani da kuɗi sannan na yanzu za ta inganta na nan gaba za ta inganta jama'a haka ne to cin da haka ne wallahi sai mun miƙe mun gane mazanmu da matanmu sai mun miƙe sai mun yi kamar muna yi da gaske abinda muka zuba aljihunanmu sai mun ɗauka ba mu son su sannan nan gaba za mu game muke yi daga ran da kai sa'a ɗaya daga cikin manyan 'ya'yanka ya fikin to duk waɗanda suke tasowa a ƙasa haka za su allah ya taimake ka ka samu biyu ko uku a haka to kana nan da ƙarfinka kana zaune za a ga waɗannan yaran su za su koma suna ɗaukan ɗaɗoyi ne waɗannan 'ya'yan naka musamman yanzu kai ƙoƙari yaron kai kai shekara sha takwas a ya gane yadda al'amura suke <laughs> ka kama hanyar hutawa sha takwas kaɗai amma kai yadda yaron ka ya fara tunkarar shekarun balaga baka kintsa shi ba to wallahi sai dai ka nemi wani na ƙasa ka kintsa shi wannan za ka iya shawo kan shi amma wallahi amfanin da kake sanye maka ɗari bisa ɗari allah ba ka same shi ba ka riga ka yi kuskure kuma ka wahala ka je ka yi noma ka yi dako ka yi kwadugu ka kwashe albashinka ka yi adashi ka yi duk abin da za ka yi waɗannan 'ya'yan naka samu ingantaccen ilimi to ya kamata tausaya maka ba wanda zai ji tausayin ka wanda zai tausaya maka shine wannan da zaka wahala kan shi da qur'ani ce ko anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku da iyalanku daga wata irin wuta ita wannan wutan duniya da lahira ce in kana neman ka kare kanka da sauran iyalanka daga wahalan duniya to ka tsaye ka inganta rayuwar waɗannan 'ya'yan naka masu tasowa in kana son ka kara kanka daga azabar lahira ka inganta rayuwar waɗannan 'ya'yan ka gani mutane ba sa fahimtar wannan yau da zan zauna muku tafsirin wannan ayan kwaya ɗaya sai na fitar muku da matsalolin rayuwarku gaba ɗaya a jikinku yake ba wani wanda kake da matsala da shi matsalanka kanka ne ba wani wanda yake adawa da kai kai ke adawa da kanka ba wanda yake sukan ka kai ke sukan kanka kai ne ka zo da abin da ya zama maka matsala ba wanda ya zo maka da shi kai ke kirkiran abu kuma koma kana gaya ma jama'a jama'an man kaza ka manta wanda kai kana da cikakken hankali isa wasu sa karkaru ina kallon sai in yi dariya na mai da su irin kamar ka ce tom and jerry din nan ga su kullum sun tara ƙauyawa suna cewa wane kaza tambaya wai har yau ba mai hankali da tambaya yallaɓai wai kai mai kai kaga wannan tom and jerry har harka ya zama wasan fim abinda darakta ya tsara ya ce kai kawai shi za a kama yi daidai ne ba daidai ba ne kai dai ka yi a ka <laughs> kaga babu lissafi ba ka ta nan gaba za ka yi 'ya'ya za ka yi jikoki za ka yi waye za ka yi waye ka ɓata lokacinka don ɗan abin da za ka tsotsa na yanzu shi za jama'a waɗannan matsalolin muke jama kanmu matsala da kanmu wallahi mu ne da kanmu kakka raba taɓa raba ɗaya biyu ka miƙe ka yi abin da ya kamace ka ɗan adam sai ya ƙi yana zaune kawa shi har yanzu dai wai wata sana'a ce kwaya ɗaya ya ɗauka ya buga ya buga sana'an nan ta kwaci wai sai ce kuma ita zai ci gaba da yi saboda baka da hankali ya ce sana'a goma maganin mai gasa ba fa yana gasa ne wai wane koyi da kai wane koyi da kai wane koyi da kai ai mai gasa da kai shine talauci in ka rike sana'a goma to kayi maganin talauci hmm, jama'a ku san me kuke yi ba kamata ya kalla in noma kake ka samu gona goma gona biyu kula da iyali gona shida maganin 'ya'yanka gona haka za ka tsara sannan ka hada da yin kaza ice za ka rika wa kana siyarwa ba ruwanka ciyawa ne za ka rika ɗibowa kana kaiwa kana saidawa ka yi za ka shuka zogale ne kewayen gonanka kana ɗiba kana siyarwa ka yi duk wani abin da zai samun maka da yanda za ka inganta karatun 'ya'yanka da tarbiyyarsu kai marmaza ka yi wannan abu to amma babban abin damuwa da ta kai ci wai mutanenmu sun yi zanni su ba abin da ya dame su da waɗannan abubuwan in ma ka faɗa sai ka ji mutum ya ce wani ya zan yi bayan da za ka yi allah ya kai mu ranar mutuwanka akwai yadda za a yi da kai ba dai bayan da za ka yi ba ku to kai akwai yadda za a yi da kai yi duk ƙariya muke muna yaudaran kanmu in za mu miƙe mu yi aiki da gaske mu miƙe mu yi aiki da gaske mu gara kwakwalanmu sannan mu gwara himmanmu yanzu jama'a muna da ƙarfi fa a jikinmu muna da diyan da zamu sai muka ƙi sai sanda muka manyanta ne komi namu ya ƙasa sannan ne zamu abin da zamu sannan ga 'ya'yanmu sun taso ba mai tarbiyyansu yadda ya kamata mun karantar da su addini da ilimin zamani ba ba mu koyar da su ilimin sana'a nagartacce ba tsakani da allah yaushe ne kuke sadan za a waɗannan abubuwan ko kun san daga baya ne ne nazari na fahimci hikimar shugaban ƙasa da ya sa hannu cewa matasa su shugabanci a najeriya na rantse da allah nan da wasu 'yan shekaru ko sun ƙi ko sun so sai sun bar kujeran allah matasa ne za su yi saboda kashi 60 cikin 100 na mutanen najeriya matasa ne idan aka samu wani shaidani ya ziga su ko to wallahi suka ware suka ce ga abin da za su wala sai sun yi sai dama shugabancin matashi ke gadi ka da ake yin shayi yawwa ya sai yadda ake shi in aka samu almubazzari ya bata komi in aka samu mai tsari ya wahalar da ku gaba daya shi duk abin da zai zai yi shi ne iya kololuwa kawai in a ji daɗi a jin a ci wahala a ci amma tsari na shugabanci ko tsari na jagoranci to ya zama an fara shi daga shekara arba'in shekara talatin kuskure ne mun gano wannan da kyau ko shekara talatin da biyar kuskure ne shekaran da ya kamata mutum ya shugabanci shine shekara arba'in da nassin alkur'ani hatta idza balaga ashiddahu wa balaga arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai shekara arba'in ne shi yasa annabawan Allah mafi yawancinsa shekara arba'in Allah ya ba su jagoranci gane ko za a ce annabi zakariya da annabi ya haya ilimin annabta da wa'azi aka ba su amma ba ba su shugabanci ba ka gada ka san wannan wa'azi suke yi amma a lokacin annabin allah annabi isa ai akwai shugaban lokacin su ne suka shiryo kashe shi ai shi ba shugaba ba ne shi malami ne mai wa'azi sai ya dawo ne zai zama shugaba ya kada jama'a ku fahimci wannan fa shekarar shi talatin da uku allah ya ɗauke shi sau da ya yi wa'azi duk gari an karɓa sarakuna kuma suna ganin an mai da su huhun ma'ahu shine suka shirya kashe shi a sha akwai shugabanni ka bi dukkanin annabawan allah za ka same su inda suke shugabanci su ne shugabannin inda aka hallaka jama'an gwamnatocin ne guda biyu suka ƙi miƙa wuya sai aka kashe su sai suka zama shugabanni an kashe fir'auna da jama'a shi annabi musa ya zama shugaba an kashe adawa saboda annabi hudu ya zama shugaba an kashe samudawa dan annabi salih ya zama shugaba an kashe mutanen annabi lod dan dan annabi lod ya zama wa ya zama shugaba annabi an sa yayi hijira ya je madina da ya zama shugaba a can kun gano wannan da kyau ko annabi isa an ɗauke shi dan ƙarshen duniya zai dawo ya zama shugaba annabin allah annabi ya haya kuwa sanda yake raye annabi zakariya shine shugaba amma shi malami ne mai wa'azi amma a jagoranci al'umma ya zama suna ka sai an kai shekara arba'in ma yanzu muka faɗi wannan magana matasa za a zagi ubanmu tamacin da ƙur'ani ne za mu faɗa in kai musulmi ne kana zagi in sai mu kalla in kai jahili ne mu ce allah ya soka mun gano wannan da kyau ku in kai malami ne kuma sai mu aje maka wani buhu guda kai ka sa abin da ke cikin shi menene <laughs> shi ba jahili da abin da ya ci bilis sai dai kawai ya je lahira a bige shi saboda jahilcin shi amma muddin ya zama kasan abu na ilimi ka musa sai dai ka nemi wani gidan amma ba musulunci ba ma'ala ya ce wa ha ma'a ha abi talha kissan un musulmin tare da mijinta abu talha ansari lamma mata hu yayin da ɗan shi ya rasu ba ta bata shi labari ba hatta ta gashaha har sai da ya biya bukatun shi da ita wa asaba minha mashhurun wannan abu ne shahararre wai yanzu ga wai mata wai ita makamin rikicinta da mijinta wai shine ta ce wai kar a kusance ta namijin <laughs> shi da yake da hanya ɗari ɗaya babu a ba namiji haka makamin da za ki amfani da shojin yi maki biyayya kenan daga ran da kika ce a'a kekin hau kujerar naki daga lokacin zuciyar shi za ta fara riya mashi wasu abubuwa daga sanda zuciyar namiji ya fara kallon wata har abada ba za ki iya shawo kan shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau har abada ba za ki iya shawo kan shi ba duk yadda kika yi ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai mala ya ce wa asaba ha mashhurun wa hiya fi sahihain wannan yana cikin bukhari da muslim jama'a mun fahimci wannan da kyau ko qala ibn al ibn mulakkin ya ce lam arahi man arraha wa fatiha ya ce ga wanda ya ba da tarihin rasuwan wannan matan ba cikin malaman da suke tarihi gaba ɗaya walam yazkurha aidan almuzi. kuma shi al'imamul muzzi bai ambace ta fi ta hazibihi ba wala man tabi'ahu haka da wanda ma yi bi bayansu gaba ɗaya ba wanda ya maganan tarihinsu baki ɗaya jama'a mun fahimci wannan da kyau ku yanzu kaga a cikin tarihinta da ake ambatawa in ka bibiya za a ga duk baka samu waɗannan ba Hmm? ba wanda ya faɗi lokacin ta rasu allah maɗaukin sarki ya mu dace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum